wanda hakan ya sa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo muku kaɗan daga cikin abubuwan da za a yi amfani da su wajen magance wajen ƙara ƙarfin sha'awa ƙara ƙarfin sha'awa maza da mata ƙara ƙarfin sha'awa maza da mata akwai sinadarai da yawa da islamic medicine ya kawo wanda suna taimakawa wajen ƙara ƙarfin sha'awa a jikin ɗan adam maza da mata yana taimaka musu wajen ƙara ƙarfin sha'awa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 to mu je gundaren bidiyon kai tsaye insha Allah kamar yadda muke magana akan shayi da za a haɗa na ƙara ƙarfin sha'awa shayi da za a haɗa na ƙara ƙarfin sha'awa akwai wani seed da ake ce masa fenugreek seed fenugreek seed wato ƴaƴan hulba Ƴaƴan hulba hulba nan suna da tasiri sosai suna kuma da fa'idoji kuma suna magance matsaloli da yawa na jikin ɗan adam cikin sauƙi ba tare da ya sha wata wahala ba to kamar yadda ake cewa wannan ba zan iya ma kiran shi da shayi ba tsimi zan iya kiran shi na kara karfin sha'awa tsimi mun san yadda citta ma take tasiri sosai wajen eh, magance matsalar sanyi ƙara sha'awa ƙara ni'ima da inganta lafiyar jiki antioxidant gashi nan dai anti-inflammatory duk gata nan dai a cikin citta to wanda ake ce mata jinja jinja na san ma'anan mun kawo da yawa magunguna da za a yi amfani da ita jinja din. domin a magance matsaloli a cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba so idan mutum idan za ku haɗa tsimi na ƙara ƙarfin sha'awa za ku nemi citta za a nemi habbati sauran. idan aka nemi habbati sauran, kamar kamar to ban san da yadda mutum zai ba amma kamar in ruwa kofi ɗaya ne misali a ce kofin shayi tea cup idan aka same shi za a ɗebi cokali ɗaya na sau da a zuba a samu citta ko ƙwaya ɗaya ko ƙwaya biyu a sa sai a tafasa shi in aka tafasa shi aka tafasa ya tafasa ya tafasa sai a sauke in ya tace in ya huce sai a tace sai a zuba siga ko a zuba zuma ko a zuba mazar ƙwaila ko a zuba date syrup sai a sha to in Allah da dai ana shan wannan to matsalar sha'awa da ni'ima da dai sauran abubuwan da na faɗa kamar yadda a bidiyon da suka gabata na yi magana akan islamic medicine